ga cewa kudi da aka kawo shi ƙwaryen majalisa ya kai kashi goma wanda duk bai samu tsallakewa ba wannan kudiri ne na yadda za a sake faɗaɗa kudin shigowa ma 'yan sanda saboda su samu su gudanar da aikinsu ba gargada wannan yana daga cikin abin da na sake kakkaɓe shi na sake dubawa na zauna da masu masanin harkar da muka gano menene matsalolin da aka samu da ya shigo majalisa suka koro shi dawo wanda za mu yi maganin wannan allah ta a wannan karan zai wuce idan aka yi wannan kuma 'yan sanda za su samu wani kaso na kuɗi na musamman daga cikin guraren kuɗi na haraji na najeriya baki ɗayan shi wanda zai dinga sa su samar da su gudanar da aikinsu ba gargada ba masu akwai shirin nan da aka fara amfani da karnuka wajen daɗa inganta sha'anin tsaro ya zuwa yanzu me za ka ce a dangane da wato ci gaba da aka samu wajen fannin tsaro wato eh ayin kuka duba duk da yake farin kasan nan ko yake da kasan nan ya ga matakin da karnuka don gano miyagun masu wucewa da miyagun kwayoyi ko wani abubuwa kasashen da suka ci gaba sun duk haka suke yi sau da haka wannan ba samun abu wani mu muna so ne mu tashi daga yadda muke ta zuwa zuwa samu samu zuwa gaba wannan shine abin da uh, hukumar yan sanda take daukan wannan mataki idan muka duba shirin daukan yan sanda saboda wasu suna da korafi suna ganin akwai coge al'amarin eto eh damun mutane ba za ka yi ana su korafi ba wannan mataki da aka dauka ba wani mataki da za a dauka da ya wannan sun sa dauki wannan dare neman wani aiki ne a yanar gizo kuma in ka dauka za ka cika ne babu ko sisi sannan ka cika lokacin da suka gama wannan kasa mutanen nan kashi kashi kashi kashi misali daya biyu uku zuwa za a ce ranar litinin kashi na daya su je wuri kaza kuma kowa ya yi a garin su ba za a ce a je abuja ba a tafi stadium yadda yan immigration suka je har aka samu aka yi take-take har wasu suka rasa rayukansu eh, wannan insha Allah ba za mu samu kuma a cikin guda dubu goma nan da aka ce guda 500 su ne masu mukamin inspector guda ɗari biyar masu mukamin asr guda dubu ɗari 7,500 su ne specialist wanda ake nufin, misali direbobi makanikai likitoci da sauransu to kamar a wajen rarraba wannan za a raba shi ga haɗin ƙasa ne ko kuma dai za a raba shi daidai wa daida a jihohi eh kudin da muka yi majalisa ko yi a majalisa gaba ɗaya mu 360 shine cewa a yi shi goma goma zuwa kowane karamar hukuma na karamar hukumomi bakwai da suke najeriya da kuma lokacin da karamar hukumomi guda shida da suke abuja to shi ne za a raba goma goma